ثم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بايا هكا يوم السلام عليكم ورحمة الله a makon da ya gabata mun tsaya karshen aya ta goma sha takwas a cikin wannan sura mai albarka suratul nisa inda ubangiji subhanahu wa ta'ala ke bayyana hukuncin tuba cewa tuba iri biyu ce akwai tuba ta farko wadda mutum ya farga daga aikin barna ya tuba tun kafin ya kai gargara irin wannan shine ake sa ran karban tubansa a wajen Allah akwai tuba ta biyu wadda mutum bai tuba ba har sai lokacin da aka jawo rai ta zo makogaro to a irin wannan lokaci ko da mutum ya tuba tubansa ba za ta yi masa amfani ba falam yaku yanfa'uhum imanuhum lamma ra'u ba'sana سنة الله التي قد imanin في عباده وخسر su الكافرون إيمان كافرين بأنفاني سبدهم بثيبة سيد سوق هذا wato sai da ga mala'ika ya zo ga za a zare ran malaike ma ya ati yadhkuru kayfiyatal mu'asharati al-hasana a cikin ayan da za ta biyo baya ubangiji zai ambata mana yadda ake zamantakewa mai kyau bainar rijali nisa a tsakanin mazaje da matayensu al na auratai al wa zawjat wato ma'aurata maza da mata khilafa ma kana nasu alaihi fil jahiliyya Allah zai kawo mana tsari kishiyar abin da mutane suka kasance akai a lokacin jahiliyya min ja'alil mar'ati ashbaha bi sil'a yadda suke kokarin mayar da mace ta yi kamanceceniya da haja ta kasuwa min habil insani fiye da kamanceceniya da dan adam saboda mummunan mu'amala da maza ke yi da mata a wancan lokaci to Allah ya saukar da wannan sura dan kwato wa mata haƙƙin su da jahiliyyar larabawa ta rinka danne musu fa qala sai Allah madaukake ce يا أيها الذين آمنوا لا أن ترثوا النساء كونا ولا لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتي بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا Allah madaukake ce ya ayyuhal ladina amanu ya waɗanda suka yi imani da Allah suka yi imani da dukkan abin da ya wajabta yin imani da shi la yahillu lakum ba shi halatta a gare ku an tarisun nisa'a ku ce za ku gaji mata ai za ta hunna ku gaji gangan jikin mata kamar yadda ake gadar wata haja ko dukiya ko gona ko riga karhan ala tilas ku tilasta su ku ce sai kun gaje su bil da yawa ta'an wato kaulasan din fataha waƙuri qur'a bid a wata qira'an da damma kurha lugatani dukkan su logogi ne guda biyu harshe ne na larabci da yake da samfuri biyu ko kace karha ko kace kurha ai mukrahina kada ya kasa mukrihihinna kar ku zanto kun gaje su kuna masu tilasta su ala zalika a bisa ga haka malaka kanu fil jahiliyyati sun kasance su larabawa a lokacin jahiliyya yarisuna nisa'a aqribaihim suna gadar matan dangin su fa in su waɗanda suka ci gadan mace in sun so tazawwajuha sai kawai mutum ya aure ta bila sadakin ba tare da sadaki ba yace ai na gaji na haka na gaje ki aw zawwajuha in ko mutum ya ga dama sai ya aurar da ita ga wanda ya so wa akhadhu sadaqaha su karbe sadakin su dora a aljihun su aw adaluha ko kuma su hana ta yin aure hatta taftadiya bima warithathu har sai ta fanci kanta da abin da ta samu na gado au ta ko kuma ta mutu a haka fa yarsuha su gaje dukiyarta to wannan shine dabi'a da larabawa suke yi wa mata a lokacin jahiliya fanhu an zalika sai aka hana su da wannan aya ta ya ayyuhal ladina amanu la yahillu lakum an tarisu nisaa karha imam al-bukhari ya rawaito hadisi a daidai wannan aya yace babun la yahillu lakum an tarisu nisaa karha wala ta'duluhunna litazhabu bi ba'd ma atitumuhunna yace haddathana muhammad bin muqatil qala akhbarana asbat bin muhammad حدثنا قال حدثنا الشيباني عن إكرمة عن ابن عباس قال الشيباني وذكره أبو الحسن السوائي ولا أظنه ذكره إلا عن ابن عباس وتدي مغنى تنا قال وزوج عبد الله بن عباس عبد الله بن عباس بان يا كرم تولنا آية يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها qala sai yace Kano idza mata rajulu a jahiliya sun kasance idan mutum ya mutu kana uhu a haqqa bimra'atihi danginsa su ne suka fi cancanta su rike matarsa ba za ta koma gidan iyayenta ba ba za ta koma wurin danginta ba a'a danginsa sai su gaje wannan mata a lissafta ta cikin gidaje ko gonaki da ya bari a raba kamar da ake raba gonaki ko gidaje in sha a babun ta jaha in an ga dama sai a yi sulhu a ce to wani kai a maimakon ba ka gona sai ka rike wanci ka zama matarka mutum ko matar babansa ce kawai sai gada ba abin da masa zai jahiliya kenan wa in sha'u zawwajuha in so ga dama su bayar da ita ga su aurar da ita ga wani wa in sha'u lam yuzawwijuha in so ga dama su rike ta dai tana nan kamar baiwa tana musu hidima wa hum ahaqqu biha min ahliha a duniyar jahiliya sun yadda su wannan dangin miji su suka fi cancanta su rike matar fiye da danginta ita matar fa nazalat hadhihi al-ayatu fi zalika sai wannan aya ta sauka dan haramta wancan hukunci na lokacin jahiliya to wannan shine riwaya ta Abdullahi dan Abba abinda kawai yace kanu idza mata rajulu bai faɗa a wani lokaci ba a jahiliya ko ba a jahiliya ba a wani kaulin da aka rawaito daga gare shi sai yace kanu fil jahiliyati a jahiliya suka kasance suna haka to wannan riwaya ta cewa sun kasance a jahiliya sai wannan ya nuna kamar a farkon musulunci abin bai taɓa faruwa ba amma kuma mun san cewa suratul nisa'i ai an sakar da ita ne a madina lalle abin yana nan yana faruwa a duk zaman da annabi yayi a makka ba haramta shi ba sai a ina sai a madina domin anan ne suratul nisa'i ta dan haka akwai riwaya da take nuna cewa hakan ya faru ne bayan bayyanar musulunci a jahiliya abin ya kasance yana faruwa haka a farkon musulunci musulmai suna mu'amalantar mata da irin wannan mu'amala da haramci bai zo ba wa ma kana Allahu li yudilla qauman ba'da idh hadahum hatta yubayyana lahum ma yattaqun Allah baya ce muku ku ko ne har sai in ya bayyana haramci in ba ku yadda ba sannan sai mutum ya zama halakakke amma in an yi shiru an kyale ka kana aikata wani abu haramci bai zo ba yana nan a matsayin halal to wannan ita ce riwayar da wannan wato Imam al-Wahidi ya kawo ta a cikin asbabun nuzul ya kuma tsawaita magana akan ta ma'ana dai amfanin gane sababin nusul din dan mu gane irin gata da addinin musulunci yayi wa iyayen mu mata ga irin halin da suke ciki ga irin kyautata da ya mutu da an hana su gado yace a basu da a danne wa mata haƙƙi a hana ta sadaki yace a basu wa atun nisa sadaqatu hinna nihila da ana gadon su kamar haja yace a a su ma ɗan adam ne yadda ba a gadon namiji a raba shi a kayan gado to haka mata ba za a dage ta ba kaga duk wannan haƙƙin su ne da ubangiji ke karɓo musu to wannan yana da kyau a rinka tunatar da mata wannan saboda guguwar da take tasowa ta neman yancin mata a ce za a nema musu yanci sai an mayar da su mutane sai an daidaita su daidai wa da tsakaninsu da maza abin tambaya waye ya kwace musu yancin wane ne zai ke so ya kwato musu a ina yanci yake aje a karbo a wani soto aka je aka rufe shi a je a balla wannan soto da fito da shi to shine abin tambayar da ya kamata yi amma gaskiya musulunci ya riga ya tabbatarwa da mata yancin su da haƙoƙin su wanda da an danne musu a lokacin jahiliya ga suna guda su kusan kawai surutun nisa idan mata kawai bayyana hukunce hukuncen su da yadda za a mu'amalance su dan irin gata da daraja da addinin musulunci wa mata to Allah ke la ilaha lakum an tarsu nisa akarha hukunci na gaba wala hunna kada ku ce za ku hana su aure ai tamna'u azwajakum bi imsakihinna kar ku hana mata yanku aure ta hanyar rike su wala ragabata lakum fihinna arhalin ku ba ku da sha'awar ci gaba da zama da su a matsayin mata amma sai ku kame su ku ki sakin su diraran dan cutar da su Allah ce la ta'dhuluhunna kar ku rike mata ku hana su yin aure litazhabu bi ba'd ma ataytumuhunna dan ku kwace wani sashi na abin da kuka ba su na sadaki min al-mahari na sadaki su ma a farko farkon musulunci abinda mutane suke kenan in mutum matarsa ta bata masa rai ko kuma yadda kawai ta fita daga ransa yana son ya rabu da ita to kuma yana ganin in ya rabu da ita salin alin yayi hasara da me zai auri wata to har kawai sai mutum ya rinka musguna mata yana mata mummunan mu'amala ya daina kwana da ita babu ci babu sha babu dai mu'amala mai kyau har sai ta nutsu dan kanta ta ce ya kake mun haka sai ke fanshi kai sai ta kawo wani abu na kuɗi ta baki to wannan kuɗin sai sake auren wata haka in ya gaji da wannan haka zai sa mata ita ma ta fanci kanta da kyar ya sake auren wata yanzu akwai cin zalin da fa wannan to sai Allah ce wala ta'dhuluhunna kar ku kame su ku hana su aure matakar ba za ta zauna da su ba in ba ka da sha'awa take ta ba maganin karban wani abu kar ku ce za ku kame su ku hana su aure ku rinka musguna musu li tazhabu bi ba'd ma ataytumuhunna kawai dan ku karbe wani sashi na abin da kuka ba su na sadaki sai ku rinka munar mu'amala ku ce mace ta kulli da kanta bai halatta ku yi wannan ba amma wannan rashin halaccin haka yake a buɗe haka yake a sake ba kaidi sai Allah ce illa an ya atina bi fahishatin bayyana sai dai in sun zo da alfasha wadda take bayyananniya bi kasril ya'i da yawa ya'un ɗinnan nan mu mubayyina wa a bi fatiha a wata qira'a zaka yawa ya'un fataha ai mubayyana ai hiya bayyinatun sai in sun zo da alfasha ta bayyane yara alfasha ta bayyane shine waɗansu malamai suka ce kamar mutum ya samu matarsa ta aikata laifin zina to wannan yana da dama ya sake ta a a lokacin kafin ya sake ta yana da dama ya tuzguna mace ce to fanci kanki ni ba zan zauna da ke ba amma ko ba zan sake ki ba in yi hasara sai kin bani duk abin da na kashe gaba daya saboda in aure ta kar in zauna goro a irin wannan lokacin tun da dai ita ce ta alfasha kai kuma baka da shaidu hudu da zaka tabbatar mata kai ne ka ganta baka da shaidu hudu ballan ta kai ta a gefe ta to me ya kamata kai tsakaninka da kai sai ita ce ka fulguna mata ba wanda ya sani har sai ta bayar da abin da zaka fanci kanta da kanta tukuna dan bai kamata ka zauna da ita ba dan ba za ka amintu ba da halin da take ba za ka amintu ba in kana zauna da ita duk inda ka fita unguwa sai ranka ya kawo wani hasashe ko masallaci ta je sai kiyamul laili wallahi sai ranka ya kawo wani abu tun da ka taba ganin ta to yaya za a yi idan ka fa a haka ta sake ka aka ce baka rabin da ma kuma an zalunce ka kenan da me za ka wani auren to anan ya halaka ka tuskuna mata har sai ta baka wani abu shine wala hunna. لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة فاحشة مبينة الزنا أو قول أو بينت نشوزا ko kuma ya zanto ta bayyana rashin da'a a gare ka ba zina ta yi ba amma ta bayyana da su a mummunan mu'amala au suzan ko rashin da'a in mace ba ta yi maka da'a ka yi wa'azi ka faɗakar ta kibi to nan ma ba za ka sake ta salin alim ba kai ma sai ka ce sai dai ai kuli tunda dai ba ni ne nace ba na son ki ba sai kai kika ni yanzu ta wani abu ki fanci kanki ba za ki tafi haka ba wajen wannan tarbar abin da za ta fanci kanta shin za ta bayar da gwargwadon abin da ka kashe lokacin aurenta waɗansu malaman suka ce haka za a yi ba rigi ba ƙari ko kuma ka iya ƙarawa ka kashe dubu biyar ka ce sai ka kawo dubu goma ko ka kashe dubu ashirin ka ce sai ka kawo dubu hamsin waɗansu malaman suka ce ya halatta ka ƙara in ba za ta ibara wata dawo ta yi ɗa'a a zauna lafiya in ko ba haka ba ake ta iya ka bayar da dubu goma shekara goma da suka wuce yanzu yanzu in kana son mai irin wannan kyan mai irin wannan qualities din da ka lura da su yanzu kuma sai ka ba da dubu nawa da sai ta baka wannan ne yanzu wanda zaka aure yanzu ba Allah kai jiya ba to duka ga wannan tsari ne domin a zauna lafiya kar wani cuto wani kar wani zai tsangwama wani an gane ko falakum an tudarruhunna in mata ta zo da fahisha bayyina in ma zina kamar da wadansu malamai suka ce in ma rashin da'a ga namiji ya ce ta yi abinci ta ki ya umarce ta ne ta kibin da'arsa kuma duk ya yi duk abin da zai to wannan falakum an tudarruhunna a irin wannan hali ya halatta ku musguna musu bima yakunu zajiran lahunna irin musguna wadda za ta zanto ta gargade su an zalika ga barin abin da suke yi aw tutalliquhunna ko kuma ku sake su to shine can Allah madaukakin sarki ce fa in khiftum alla yuqima hududallahi fala junaha alaihima fi maftadat in har kuna ganin mace ba za ta yi da'a ba in ma an koma ba za ta zauna lafiya ba babu laifi miji ya sa mata fansa ta karɓi karɓi fansa shine nan gurin illa an yati na fashi sun bayyana kamar yadda wannan ayar kuma ta ƙara wayar da kai kenan an gane ko to bayan wannan sai Allah madaukakin sarki ce me wa ashiruhunna bil ma'ruf wa ashiruhunna kuma amalance su mata din nan bil ma'ruf da kyautatawa ay bil ijmali kyautatawa fil wajen magana wan nafaqati da ciyarwa wal mabiti da kwana duk ku kula da su ta wannan bangare fa in karihtumuhunna idan har kun ki su saboda wani hali saboda wata mu'amala da suka yi muku mara kyau fasbiru abin da ake so na farko shine ku yi hakuri fa ata an takrahu shay'an domin mai yiwa ku a iya kin wani abu a zuci wa Allahu fi hi sauran katira tare da kuna kinsa kuma Allah ya sanya alheri mai yawa ta da kana kinta ita ta gona maka amma mai yiwuwa in ka hakurce kana zaune ita sai Allah ya arzuta ka da ɗa na gari tare da ita wanda idan ka mutu zai rinka maka addu'a wanda zai taimaka ma a duniyance ya taimaka ma a lahirance bayan ka mutu wanda kila a sanadiyar sa wato ka samu wani mazauni a cikin aljanna irin ƴaƴan da za a ba su taitan su kaga ita tana muna nama amma da ka jure mai yiwa ta hanyar juriyar nan sakamakon juriya sai Allah ya fanshe maka da a baka ɗa na gari da ita wannan matar to kaga duk wannan kuma lallashin maza ne ake kan cewa ba bangare ɗaya zaka kalla ba kenan idan ka duba bangaren masalih eh mafasid to kuma sai ka kalli janibi na masalih fatuwazinu bainal masalih wal mafasid sai ka gwada tsakanin al wato maslaha da ke kunshe da kuma al ko barna da take ciki a ƙarƙashin wannan ibn kafir yayi magana mai kyau da naga cewa ya kamata in karanto mana ita mujita ƙarƙashin wannan faɗin Allah ta'ala wa hunda bil ma'ruf me yace ay tayyibu aqwalakum lahunna ku daɗa da maganganun ku tare da mata ku rinka zama a gida kuna ware lokaci kuna hira da su fiye da lokacin da kuke warewa a waje kuna hira na ba gaira ba dalili ku ware musu lokacin su wa hasinu af'alakum ku kyautata ayyukan ku tare da su suna cikin wani aiki na wahala sai ku taimaka musu an tashi da safe yara hudu biyar ita za ta yi musu wanka ta sa musu kayan makaranta ta dafa ma abincin karan kumallo ta yi shara to sai ka taya ta da wani aikin kana kitin kana dafa abincin karin kumallo kana yawa wannan yaron wanka kana sharewa wannan bayan gida kana gyara wannan jikinsa adiyayinka ne amma ka tuna yanzu kana da mace tana da yaya guda biyar za ta yi abinci sau uku a yini da yayan nan guda biyar duk bayan awa biyu sai wani yayi fitsari ko yayi amai ko yayi bayan gida a gobe ta haka a jibi ta haka a gata ta haka a jarraba wannan aikin a bar maka fi tsawon yini daya ka ga yadda ka samu kanka ciki to babu laifi dan ka taimaka mata wa hasinu af'alakum ku ga ayyukan ku tare da su wa ha'atikum ku kyautata kamannin ku tare da su kullun kai mata ado har kawai bayan lisha'i sai ta kai wanka ka sanya kaya ka sa turare ina zaka ke kawai ne wa dan kawai ki gani dan kawai in burge ki abin da Abdullahi dan Umar yake nan ya dawo daga tafiya ya zo zai shiga gida sai ga ya ajiye kayansa a gefe ya dauki ruwa ya wanke jikinsa ya gyara gashin kansa yana taji aka ce ina zaka ba gida zaka shiga ba yace ai ina son in yi mata ado kamar yadda nake son nema ta yi mun ado Allah ya ce wa lahunna mithlu alladhi alaihinna bil ma'ruf kwatan fi irin abin da kuke da su na haƙƙi akan mata su ma suna da shi na haƙƙi akan ku in ka nemi naka to kai ma sai ka cika naka din ka ba ta naka ibn kasir yake bi hasabi qudratikum za ku yi haka ne gurgurdan ikon ku kama tu hibbu zalika min haka me yadda kai kake son haka daga gare sai ka taimaka mata da irin wannan ka taimaka mata wajen tsafta ta hanyar kawo sabulu akan kare in ya kare ta hanyar sayo turare na ruwa turare na wuta turare na safawa a jiki turare na tufafi duk wannan kala daban-daban ne in kana da hali sai ka so so kake turin tsema ido ta hana ka kallon wata watsa tsiya a waje to sai ka kyautata ta yadda za ta rintse ma ido din ita ce za ta taimake ka samu shiga aljanna da in ba haka ba sai ka zo ka fada cikin zina wata ta sa dago dago tana tafiya kan titi sai ta burge ka matar ka ta gida ta fi ta kima ta fi ta daraja amma ka taimaka mata yadda za ta yi tsafta baka shirya mata ba yadda tsafta take baka sayo mata kaya ba irin kayan da ake sa a waje a burge idan ka gansu ka saya a sama a gida da sai ita sayo tiket din sayo shek din a yi zanzaro a sama kai ma a gida ka gani duk yana halatta wallahi daga kai sai ita ta sama ka gani to sai me ka rinka ma ido kada zo ta waje ibn kasir yace al anta biha mithluhu irin abinda kake so kai ma kai ma kai kwatan ba na manta wata rana muna zaune a wurin wani malamin mu a Madina wani ɗalibi ya shigo ɗan Saudiya ana hira sai yake cewa to malam babban abin da nake so ina son in yi aure ne to amma dai ga irin matar da nake bukata ina son ta zama mai kaza ta zama mai kaza ta zama mai kaza ni ta zana ababai har wajen guda goma sha biyar sai malamin ya ce to a cikin ababen nan guda goma sha biyar da kaza na ni kuma yanzu zan bibice ka idan na samu guda bakwai a jiki ka da rabi kenan ko abin da bai kai rabi ba to zan nemo maka mai irin wannan shi da aka yi ba a samu biyar tare da shi na wannan quality din da yake bukata kana son mai kaza mai kaza to sai ka duba kai din mai kaza mai kaza din ne ko ya al'amari yake in baka cika sharɗanta ba to kai ma ba sai ka cika naka ba ko ku yi hakuri da juna haka dan abin da ka samu ka hakura da shi ita ma da abin da ka samu ka hakura da shi in san samu ne ta samu da kaza da kaza da kaza a tare da kai sai ta samu wani bangaren ba ta samu duka ba sai ta hakura to kai ma abin da ka samu sai ka hakura ka kyale saura <laughs> to wannan shine adalci كما قال تعالى كما يدعى الله ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبرد من تيتي خيركم خيركم لأهله ما في الهيرنكو شين ما في الهيري كما تنسى النبي تي وأنا خيركم لأهله نيكو ناجيكو ترتا وما تانا ده هكا دون ناجيكو على خيري daga nan mai bimin wanda ya fi ku kyautata matansa daga nan mai bimin mai biyo wancan abinda wannan hadisin ke nuna kenan wa kana min akhlaqihi sallallahu alaihi wa sallam yana daga cikin halayen annabi nagari annahu Jamilu israti mutum ne mai kyakkyawan zaman tare tsakaninsa da iyalinsa da'imul bishri mutum ne mai jiman tan murmushi baya murtake fuska tsakaninsa da iyalinsa yuda'ibu ahlahu yakan yi wa iyalinsa Wai ya yatalattafu bihim yakan tausaya musu wa yuwassi'uhum nafaqatan yakan yalwanta musu abinci baya kauran tefane in akwai hali baya kauran nama miya in akwai hali sabulun wanka sabulun wanki turaren kasa turare na ruwa in akwai hali duk abin da ya kamata mutum yana da hali duk sai yayi to wannan annabi dai nan wannan wa yudahiku nisa'ahu yakan yi dariya tsakanin shi da matansa hatta innahu kana yusabiqu aisha ta ummul mu'minin radiyallahu anha har annabi ya kasance yana tsere tsakanin sa da aisha a cikin farfajiyar gida daga tsakanin bangon nan zuwa bangon gabas wani kudu zuwa arewa yace zo mu yi a zuba sallallahu alaihi wasallam yatawaddadu ilaiha bidhalik yana neman ya su soyayyarta ta hanyar wannan mu'amala qalat aisha tace sabaqani rasulullah sallallahu alaihi wa sallam fa sabaqtuhu annabi ya saka cewa ni tsere da muka yi sai na tsere masa fintin kau wa zalika qabla an lahama allahma a lokacin da ina yarinya thumma tabaktuhu ba'da ma hamaltu lahama bayan nayi kiba na fara girma kuma sai na sake yin tsere da shi wata rana fa sabaqani to shi kuma sai ya tsere min fa qala sai annabi sai hadhihi bi tilka wannan a madadin wata ni ma na kamar yin gidanka da biyu sai ku zuba wa yajma'u nisa'ahu kullu ma'atin annabi sallallahu alaihi wasallam yakan tara matansa a kowane dare fi baitin lati yabitu indaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a ɗakin wadda annabi ke da kwana a wurinta sai yake duk a taru a nan fa ya akulu ma ahunnal asha yace abincin dare tare da a sanya kwano dai aka ci ta abincin dare to anan gurin banda wata matan ba sun yi hakuri yanzu ana balbali to amma wani yawanci rashin gidan ruwa wani sai bangaren bangaren lokacin da ka je neman auren ka biyu mai yiwa kai su da an sai miki ki gyara gida ai gida na karfi ke to da ka zo ba ɗan kwanci ne na kan kana ba ta gida kana ganin wannan ai dama ke kin bata masa gida ne kaga ba za a zauna lafiya ba amma tun lokacin da ka je neman aure Allah ya halatta min in yi biyu zuwa uku zuwa hudu to saboda haka yanzu dama akwai wata a gidan kuma soyayya ta kai ta ko muna zaune tare da ita ko muna jin daɗin zama ko da tana maka laifi yawa wannan ka sani saboda haka babban abin da nake so idan kin zo gidana kar a zama tamfar America da Rasha a'a abin da nake so a zauna lafiya wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله فسر متى wannan ayar sifofi shida da suka shafi mu ne maza da mata ka fassara mata yadda za ta ji to idan ta zo sai a zauna lafiya ita ma hakan da ta zo to wance mana tare ke ce ta farko ke ce uwar ƴaƴana ba dan na kike bana aure wata dan da a ce na kike sai a fara kamun in saki kamar da ta halaka min amma ina son ki da haka ban sallame ki ba to amma wacce na aure ba kuma ina ba na auro yar wanke wanke dan kina babba kina bada umarni ayi kaza a wanke kaza a kaza a sauke kaza kina zaune da dai ba haka bane wa ta'awanu alal birri wa taqwa wa la ta'awanu alal ismi wal udwan wallahi idan zaka jarraba wannan koyaya sai ka ka nasara kuma kana yin addu'a kana roƙon Allah ya hada zakatansu ko daga lokaci zuwa lokaci kuna yin zama ana yin conference na cikin gida tsakanin kai da su yadda annabi ke zama a ci abinci tare kai ma ka jarraba wata rana wata rana in kana da rarar lokaci sai ka zo wanda tana girki wa take girki yau zo mu je mu taya ta kai ma ka je ka dauki abin nan kana yanka albasa duk wannan kana haka dan ka jawo hankalin lokacin wargi ai wargi lokacin da ya kamata a daure fuska a daure ba hikima bane kullun a saki fuska ba hikima bane kuma a daure kamar da wani hadisi sa'atan wa sa'atan lokacin wargi ayi lokacin da ya kamata ba na wargi ba ayi idan jiddan jiddu kai ayi sai ba wani maganan wasa kenan to kaga ita abincin dare tare da su fi ba'd al-ahyan a wadansu lokuta thumma tansarifu kullu wahidatin ila manziliha sannan kowace ta tafi gidanta ta kwana bayan an riga an gama cin abinci wa kana yanamu ma al-mar'atu min nisa'ihi fi shi'arin wahid annabi ya kasance yana kwanciya tare da ɗaya daga cikin matansa a karkashin zane guda daya yaba'u an katifihi rida an katifaihi rida wa yanamu bil izar ya cire na wato zanin da ake dora ka fada ya ajiye shi ya zauna daga shi sai kwarjallansa kadai wa kana idza sallala al annabi ya kasance idan ya kammala sallar isha'i yadkhulu manzilahu yana shiga gida ne kai tsaye yasmuru a ahlihi qalila ya zauna shi dan kirashi da iyalansa kabla an yanama kafin yayi barci yu'alisuhum bidhalika yana wato tausasa su yana tausasa musu hankalinsu da irin wannan mu'amala wa qad qala ta'ala laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana kaga wani husnul istishhad na ibnu kathir husnul istishhad sai yau kawai ya kawo wannan ayar ya ɗauko ta wato a matsayin istishhadi kamar iktibasi wa hakamu israfil ibn kasir yace hukunce hukuncen da suka shafi mu'amala da mata wa ma yata'allaqu bi tafsil zalika da abin da yake ratayewa da haka mawdi'uhu kutubul ahkam bigiran sa shine littattafan ahkam ba littafin tafsiri ba wannan na dan kawo maka ne kadan sauran sai ka ji ta duk wannan fa a karkashin fadin Allah ta'ala wa ashiruhunna bil ma'ruf hikimar haka shine wallahi koke koke suna yawa ga duk mai karantarwa zai samu mata suna kawo masa koke koke wata mijinta ya dake ta wata mijinta ya kira kwana da ita wata mijinta ya wata biyu bai kasance ta ba saboda mai tana da yaya guda biyar ta san idan ta nemi sake aka fice ta shiga cikin garin ya za ta da yayan ta tafi tare da su ya za ta yi rike cikin ta wani za ta rike yayan ta guda biyar ta bar su ba ta san irin takaicin da za su gani ba sai su zauna tana ganin tsakanci ana taka ta kamar takalmin silifas haka kawai ba don wani abu ba don ta tsufa kuma kai ka maka ta tsufa ba don wani abu don ta kwana biyu ka ga wata da ita ta fi ta iya ɗaurin kallabi a waje sai ka koya mata ita mata ta daura kallabin to sai a ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala in ka ga wani abu da ka tsana tare da ita shi yasa Allah ce fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu shay'an wa yaj'al fihi khairan katira ibn zai ta aifa a ta an ya kona sabrukum fi hinna mai yiwa hakurin da za ku yi wajen riko wajen zama da su ko da suna musguna muku hakurin da za ku yi wajen zama da su fihi khairun kathir mai yiwa to akwai alheri da yawa cikin sa fi dunya a duniya wal akhirah da kuma a lahira kama qala ibn abbas kamar da ibn abbas yake dangane da wannan aya huwa an ya'tifa alaiha mai yawa ya tausaya mata fa yurzaqu minha walada daga karshe a arzuta shi da da wa yakunu zalika alwaladu khairun kaseer wannan yaro sai zanto alheri mai yawa wa fil hadisi ya zo cikin wani hadisin la yafruku mu'minun mu'mina in sakhita minha khuluqan radiya minha akar kada mummune ya dauki karan tsana ya dora mummuna in wata dabi'ar ta ba ta haushi wata dabi'ar na nan na burge ya bincika da shi to wanda suke burge ka din sai ta yi belin wanda ta baka haushin tare da ita to wannan shine kaɗan daga cikin tafsirin wannan aya fa asa an takrahu shay'an wa yaj'al fihi khayran زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا istibdala zaujin musanya makana zaujin a madadin wata ai asabaha badalaha kai ne kake tare da mace sai ka ga wato ba za ka iya zama da ita ba saboda waɗansu matsaloli kuma kana jin tsoron ka zalunce ta ka yi ƙoƙarin ka haƙurtar da kanka ka kata to shine in aratum istibdal zawjin makana zawjin wa ataytum ihdahunna ga su kuma kun riga kun basu su qintaran wato dukiya mai yawa ai malan kafiran dukiya mai yawa sadakan a matsayin sadaki ka kashe kuɗi da yawa wajen aurenta yanzu kuma ka zo ta fita daga ranka kai kai ka baranka hakuri ka kasa kana jin tsoron in ka zauna da ita zaka zalunce ta ga kuma kuɗi ka kashe da yawa to ya za ka yi yanzu kai ne ba ka amma ga su ka da kuɗi da ga su ka yi akwatin ga ka sai ruwan balasta ka sai salula ka sai akaba holandi duk ka yi da kuma duk ka kun riga kun ba su dukiya mai yawa to sai Allah ce fala ta ku zo min har ku za ku karba abin da ko ko ku karba dan ku ba ka ba eh, in amma yanzu kai ne baka kaunan ka zauna to fala ta akuzu minhu sai'a Allah ta akuzunahu in yanzu kun karbi wannan abin da kuka bayar da hutanan a matsayin zalunci wa isman mubina da girma wa nasabaha alal hali an yi nasabaha don saboda kasancewar sahal isman mubina ko ma'tufan alal buhtan malaka wal istifham lit yaqulunahu alama kan babu cikin wannan aya an kawo ta ne nuna zargi ma'ana zargi na kauka da dukkan mutumin da inda in kawo zama da mutum a da wadannan kawo da da a masa zuwa guda na ayar da wani zo fahimi a cikin فكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأقل وكيف تأخذونه تيا يا ذاك تيكو كربس في أي وجه تو فكا ذاك أبن وقد أفضى بعضكم إلى بعض الهالي ساشنكو يا تارو زواج ساشي sashin ku ya sadu da sashi bil jima'i ta hanyar jima'i al-muqarrar al-muqarrar wanda shi jima'i shike wajabtar da tabbatuwar sadaki idan aka ce sadakin wanta dubu hamsin ne za a daura aure sai aka daura sai ka bada dubu hamsin daura aure kawai da aka yi ya halatta mata dubu ashirin da biyar daga lokacin da ka kusance ta ya halatta mata dubu hamsin ɗinta tur sai dai in ita ce ta ce ba ta so to sai ta dawo da shi gaba ɗaya in kai ne kace ba ka so ya zama halal ɗinta ba halin ka ce za ka kona uku ina fata an fahimta amma da ce an ɗaura aure kafin a ce wani abu baka riga ka sarrafa ita baka ji baka sha'awa to a nan gurin sai a ce to dubu hamsin ka bayar sadaki to yanzu a baka dubu ashirin da bai ita kuma a baka dubu ashirin da biyar sai zan to lakum nisfu ma farantum kuna da rabin abin da kuka bayar da sadaki illa an yi afuna sai dai ita ce ta ce a ba na so gaba da ko kun yi afuwa ka ce a dubu hamsin din ki rike gaba ɗaya kawai dai shi kenan dai mun illa an ya akuna au ya aku wallahi bi yadihi uqratun nikah ko ta ce na yafe duka ba ba zan bana bukatan dauki komai ko kai ta ce ka yafe duka sai ne Allah ce wala tansul fadla bainakum a ah, sai ku rigengeniya duk wanda ya yafe yana da lada in kai ka yafe dubu hamsin din gaba ɗaya kana da lada eh duk ce ga dubu hamsin din ka bana bukatan ko ko tun da ba riga ka ga abin nan ba shikenan ita ma tana da lada an gane ko to Allah ke zuna wa kaifa ta ku zuna ta ya za ku karɓi wannan sadaki wa kad afda ba'dukum ila ba'din arhali sakin ku ya sadu da sashi wa akhadna minkum mithaqan galiza kuma sun rike alqawli mai karfi da ku ai ahadan galiza alqawli mai mai kauri ai tadidan wa huwa amrullahi bihi shine umarni da Allah yayi bihi da shi sadaki min hinna kuma ubangiji yayi umarni a rike su bi ma'rufin ta hanya da kyautatawa au tasrihuhunna ko kuma sakin su bi ihsanin ta hanya tare da kyautatawa to tunda za a sake su ta hanyar kyautatawa ai kuma a ce za a saka kuma sai sun bada wani abu ai ba kyautatawa ce shi ko Allah ce fa imsakun bi ma'rufin aw tasrihun bi ihsan imsak ta aka ce bi ma'ruf tasrih ta aka ce bi ihsan kowanne a ciki ba a faɗa kenan dan da zama ya kare ba a faɗa ba a cewa zo da ko da kori kora a kwashe kaya yau ba a rigima har ta aka ma wajibi ne sai kai mata wata kyauta ta mutu'a wata kyauta da ake kira mutu'a ta kwantar mata da rai dan ka rage mata takaicin rabuwa kuma wannan kyautar ta zanto wajibi a bisa ga zance mafi inganci wajibi ne mutum ya ba da wannan kyautar kuma zai bayar da ita gurgurdan halinsa in mai dukiya ne sai bayar da da da abu mai kauri dubu ashirin dubu talatin dubu hamsin idan talaka ne sai bayar da gurgurdan nashi ɗari biyar dubu ɗaya dubu biyu gurgudan da ya samu hali alal musi qadruhu wa alal muqtari mata an bil ma'ruf sai Allah ya haqqan alal muhsinin ko alal muttaqin alal muttaqin haqqan alal muhsinin a can wurin karshe ne akwai al muhsinin akwai al muttaqin an gane ku eh in ta ba ta bukata wannan ita ta tarar da haƙƙinta sai ka rike kayan ka sai ta ji kenan wal akhiru haqiqatun huwa Allah alqawli ba su suka rike alqawli ba da aka cewa kaza minkum min zaqan galiza mai rikon alqawli shine Allah ubangiji rike alqawli da ku cewa ku rike su da kyautatawa ku ku su da kyautatawa lakin buligha fihi an zurfafa ne wajen tabbatar da haƙƙin su hatta ju'ila ka annahunna al-akhiratu har aka sanya kamar mata ne ma suka rike alqawlin alhali Allah ne mai rikon alkawali din malai ce huwa majazun akali wannan shine abin da ake kira al-majazul akali a wurin malaman balaga li'anna al-akhidh lil ahdi huwa Allah domin mai rikan alkawali tsakanin shi da bayi ne Allah ai wa qad akhadha Allahu alaykum bayan Allah ya riga rike alkawali tsakanin ku da shi li ajlihinna saboda su wa bi sababihinna asab sakamakon su min al-isnad ila ila al-musabbab wannan an yi isnadi ne zuwa ga as-sabab ma iradatul musabbab malai ce tara fi bayani ma ya harmu nikahuhunna minan nisa'i ayin da za ta biyo baya Allah zai ci gaba wajen yin bayanin hukuncin abin irin abin da bai halatta ba a aure na mata ma ya wato ma ya harmu nikahuhunna minan nisa'i irin matan da ya haramta a aure su ko man la ya harmu da waɗanda bai halatta ba a aure wanda bai haramta ba a aure sai Allah tin wala tankihu ma nakaha ba'ukum min illa ma qad فاحشة kar ku سبيلا ولا تنكحوا كرك أولي ما نكح آباؤكم wato irin mata da mahaifanku maza suka aura min nisa'i cikin mata illa ma qad salafa sai abin da ya riga ya gabata na irin ayyukan jahiliya kafin saukar wannan aya malaiti ma matan nan bi ma'ana man wala tankihu ma nakaha ai wala tankihu man nakaha abau kar ku aure duk wadda iyayenku maza suka ce sun taba auren ta a da wato bai halatta ku ce za ku aure ta ba minan sa'i cikin mata illa ma qad salaf sai dai abin da ya gabata to anan gurin idan mun dauki ma a matsayin mausuliyya kenan dan malaman tafsiri sun yi sabani wadanda suka ce ma mausuliyya idan muka ce ma mausuliyya daidai take da allazi ko daidai take da allati wala tankihu allati naka aba'ukum minan nisa'i shine idan mun dauki ma a matsayin mausuliyya kar ku aure matar da mahaifanku maza suka aura amma ibn jarir tabari ibn jarir tabari yake cewa ma anan masdariyya idan aka ce ma ya sai ai wala tankihu in kaha abaikum min nisa'i kar ku yi aure irin salan auren da iyayenku suka yi aure na jahiliya wato sai zanto siffar auren ake magana ba wanda za a aura din ba a tafsirin ibn jarir tabari sai abin da yake fahimta kenan ba madda ake aura ake magana ba sifar irin auren da aka yi a jahiliya wanda iyayenku suka rinka yi ku yi ku riki sifar aure na musulunci wanda yake da sharuɗan sadar kuransu da ka'idojinsa kamar yadda annabi ya koyar da ku ba irin yadda iyayenku suka rinka yi ba amma ra'ayin jumhur aina magana ne akan mata duk wanda mahaifi ya aura ada wato karka yake zai aura illa ma qad salaf sai abinda ya riga ya gabata daga fi ilikum na irin ayyukan ku zalika ga hakan fa innahu ma'fuun anhu to ya zama abin yiwa afwa قال ابن عباس ابن عباس فطار رضي الله عنها رضي الله عنهما الا قال دا غرس شي لما هيفين عباس وجمهور المفسرين da kuma mafiya yawan malaman tafsiri cewa kana ahlul jahiliyyati mutanen jahiliya sun kasance ta tazawwajuna bi azwaji a abaihim mutum na auren matar da mahaifinsa ya aura fa nuhu an zalika sai aka hanasu akwai sababin nuzul na wannan aya wanda ibnu abi hatim ya rawaito da shi da wadansu malamai sai ibnu jarir tabari wanda yake dangantawa ga abdullahi dan abbas wani bawan Allah ne sai ya rasu a cikin musulunci ma farko farkon musulunci kenan ya rasu sai kawai ɗansa ya zo ya kama matar mahaifin cewa to ai shi kenan kawai sai ta je ta kai kara wajen annabi ta ce wane mutumin kirki ne sama mutum ne na gari yanzu wannan ya rasu annabi sai Allah ya kansa gafara mutumin kirki tace ai ba nan zamu kare ba nan ne karshen tafsir ba bayan ya rasu sai kuma wani yace shikenan zai aure ni sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace ki gidanki har sai Allah ya saukar da wani hukunci sai wannan aya ta sauka wala tankihu ma nakaha aba'ukum min nisa'i ina fatan kun fahimta Allah ce innahu lalle shi wannan auren abin da mahaifanku suka aura na mata kana fahishatan ya kasance abu wanda yake na alfasha ai abu wanda yake mai muni wa makata sannan abu ne wanda Allah ya tsane shi ai sababan lil maqati abu ne dake sabotar da tsananin Allah daga bangaren ubangiji subhanahu wataala wa huwa ashaddul bughd al maqtu shine mafi tsananin al bughd wa sa'a sabila sannan tafarkin sa ya munana to a nan gurin malamai suna gina wato abin da ya shafi hukunce hukunce na fiqh karkashin wannan aya kaɗan daga ciki menene ma'anan annikahu ko dai ka fassara annikahu shine shi alwata'u ko ka fassara annikahu shine ne al'aqdu kullu aure din ko saduwa ko da ba ta aure ba ko ko ne kullu aure waɗansu malaman suka ce shi lafazin nikahu mushtarakun bainal aqdi wal wat'i lafazi ne mushtarak yana daukan ma'anan al'aqdu yana daukan ma'anan alwat'u waɗansu suka ce a'a huwa haqiqatun fil wat'i majazun fil aqdi waɗansu suka ce huwa haqiqatun fil wata'i majazun fil aqdi wato bil aqdi kenan duk me za ka yi wannan rigingimin Allah ce wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa kar ku aure abin da mahaifanku maza suka aura in mun fassara ta aure to wannan sai zanto kenan matar da mahaifi ya aura ba zai aura ba in a aure aka fassara to amma mu kaddara mahaifin mutum ya taɓa yin wani aiki na shirme da yi aikin banza da wata mace ta tuba daga baya kai kuma ɗa ka ganta kana sha'awarta da aure ya halatta ko bai halatta ka aure ta ta tuba tawbatan nasuha ta kowane bangare ya halatta malam abdullahi abinda suka ce la yuharrimu al-haramul halala haram bai isa ya halattar da halal ba tunda shi wannan saduwar da aka yi wancan ba zina bane ba to zina kuma sai ta hana abin da yake halal ta zama katangar karfe ina ba ta fahimta amma wanda suka ce annikahu bi ma'ana alwata'u kenan wala tata'u ma wati'a aba'ukum minan nisa' idan mun mutum ya taɓa kusantar mace ko da ba ta yi aure ba shi kuma bai halatta ba ya ce zai kusance ta shi ma ko ta wace irin hanya idan mun ɗauki wannan kenan annikahu a matsayin ne alwata uke to shi za suka ce abinda annikahu yake nufi nan gurin al'aqadu idan dai aure ne aka yi to shi kenan bai halatta mutum ya aura ba amma aka yi rashin sa'a barna ce aka yi kuma wannan daga baya zo ya aure ta babu laifi matakar aure ne suka yi bayan ta tuba taubatan nasuha ina fatan kun fahimta to sai Allah ya ce ne حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهات وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهاتكم أمهات نسائكم وأمهات نسائكم وربائكم اللاتي في حجوركم من شانكم اللاتي دخلتم به وإن لم تكونوا دخلتم به فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما hurrimat alaikum ummahatukum an haranta muku auren iyayenku mata wa banatukum haka da ƴaƴanku mata wa akhawatukum an haranta muku auren ƴan uwanku ya ko kanwa uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya ko uwa ɗaya duk an haranta muku auren su nawa kenan uku wa ammatukum an haranta muku auren matan da suke da dangantaka da mahaifanku maza yar mahaifi ko kanwarsa suna uwa ɗaya uba ɗaya da mahaifi ko kuma suna uba ɗaya kaɗai wakalatukum an haranta muku auren matan da ke dangantaka da mahaifanku mata yar mahaifiyarka ko ƙanwarta ita ma an haranta ka aure ta wa banatul asi an haranta muku auren ƴaƴan ƴan uwanku idan kana da ɗan uwa wa ko ƙani sai ya kasance ya haifi ƴa bai halatta ba ka aure ta wa banatul ukhti haka kuma da ƴaƴan ƴan uwanku mata kana da ya ko kana da kanwa sai ta haifi ƴaƴa to bai halatta ka aure su ba yanzu nan gurin nau'i nawa muka samu kenan guda bakwai wannan nau'i guda bakwai duk sun haramta mutum ya ce zai aure su mahaifiya mace ko ƴarka ta cikin ka ko ƴar uwarka ya ko kanwa kenan uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya ko uwa ɗaya kadai ko ƴar uwar mahaifinka yasa ko sa uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya an gane ko ko yar uwar mahaifiyarka yarta ko kanwarta an gane ko ko yar wanka ko kaninka ya ga dan uwanka namiji wa ne ko kane sannan na bakwai ya ga yar uwarka mace ya ce ko kanwarka yarta din da ku yanzu mun samu nau'i guda bakwai waɗanda an haramta su ta fuskar ne ta fuskar wato dangantakar jini dama matan da ake haramta maka kashi uku ne wani lokacin su kai hudu amma kashi uku suka fi shahara kashi uku kashin farko waɗanda aka haramta maka su saboda dangantakar jini tsakaninka da su su ne yanzu muka ambaci guda bakwai daga cikin su to sai waɗanda za a haramta ma dan saboda dangantaka ta shayarwa ba dangantakar jini tsakaninku abin da ya haɗa ku shine mama ɗaya shine Allah madaukakin sarki ya ce me wa ummahatukum allati arda'anakum an haranta muku auren iyayenku da suka shayar da ku mace in ta shayar da kai mama ka sha to daidai take da mahaifiyarka ta fuskar me ta fuskar haramcin aure ba za ka aure ta ba amma ba za ta zanto ba daidai da mahaifiya ta fuskar cin gado ta fuskar ne kawai ta fuskar aure inda mutum da zai auri mahaifiyarsa ba to haka ba zai auri matar da ta shayar da shi mamanta ya sha ba shine ummahatukum allati arda'anakum wa aqawatukum min ar-rida'a da ƴan uwanku mata su ma ta fuskan shayarwa kai ne aka shayar da kai kai da wanci kuka sha mama daya na wata matar da ko mahaifiyarka ce ko mahaifiyarta ce ko wata mace ce wadda ba mahaifiyarka ba mahaifiyarta ba ba alaƙan jini tsakaninku amma dai kai da ita kun yi tarayya wajen mama daya ita ce to tamfar kanwarka take koya bai halatta ba ka aure ta a kawata kun amma kaga ai ba ta cin gadon ta sai dai aure ne ba za ta aure ta ina ba ta kun fahimta to kaga wannan sune ne ta fuskar ne ta fuskar auratayya a ta fuskar ne tayarwa to malin ya bayani nan gurin da kasa ko ta fuskar tayarwa wa akhawatukum min ar-rida'a aw ummahatukum allati arda'anakum tayarwar da take haramtarwa ita ce me qabla istikmal al hawlayn idan ya kasance an tayar din kafin yaro ya kai shekara biyu walau bi mastatin wahidatin inda malikiyya ko da sau ɗaya ya zuki maman ya sha zama mahaifiyarsa a malikiyance wa abi hanifa da wurin abu hanifa wala budda an yakuna khamsa rada'at inda shafi amma shafi'i yace a a ɗaya daya baya haramtarwa sai ya kai nawa sai ya kai biyar kama bayyana hul hadithu kamar yadda hadisi ya tabbatar kuma wannan shine garau shine hadisi garau yake ina fata an fahimta to wata irin shayarwa ya sifar shayarwa take mace ce ta ba yaro mamaita ya kama da kansa ba shi yana sha ta yadda ba a kwace ba daga hannunsa har ya ga dama ya saki to ko ya yi awa ɗaya yana sha matukar zuƙa ce yi ta yi ba a kwace ba bai fitar da bakinsa ba har sai lokacin da ya saki to ɗaya kenan yanzu wannan bai zama haram ba kenan idan ya sake zuƙa ba tare da an kwace ba shi da kansa ya ga dama ya saki to bi kenan a sake yin na uku a sake yin na hudu duk ba su zama haram ba a kansa daga lokacin da ya yi na biyar to shi kenan ta riga ta zama haram to wannan matar shi ita kai take zama haram a'a tare da ƴaƴanta da ita ma tare da iyayenta mata idan tana da uwa uwa mata haramta in tana da ƴaƴa mata haramta in tana da jika jika mata haramta saboda ya haramu min ar-rada'i ma ya haramu min an-nasabi irin abin da aka haramta ma ta fuskar dangantaka an haramta ma ta fuskar shayarwa yan fuskar dangantaka an ce banda mahaifiyar banda irka banda ne to haka nan gurin ta fuskar shayarwa banda mahaifiyarka wadda ta shayar da kai banda yarka wadda take iya ce ga jika ce ga wadda ta shayar da kai banda yar uwarka ta fuskar dangantaka ko to haka banda yar uwarka ta fuskar me shayarwa banda yar dan abin nan kanwar mahaifinka ko yarsa ha ko banda wannan wata ta shayar da kanan kanwar mahaifiya ko menene ita ma to haka ne haka dai haka abin zai ce haka sun kula suka tafiya da baya to ko da nan abin ke karewa ba ita wannan matar da ta shayar da wannan jariri ya sha muka fi ta haramta gare shi to sai mu duba mu ga wane ne ya sanadiyar mamanta ya samu ruwa har ta shayar da wani ba mijinta ba to duk ƴaƴan wannan mijin ma ko da ba ita wannan matar ta shayar da su ba haram ne ga wannan dan tunda waye ka waye ba da azumi maman yazo wannan mijin dan mama idan an kyale ta to a kyale ba sai ita kadai ba ta bai wa babu da zai mamaye sai miji ya kusanci ta samu juna biyu to sai mamaye dan saboda shi ban ubangiji ke tare da wata makaranta a ciki yake ta mama da jariri da lokacin da yake ciki abin da kike ake bayarwa ana ana kada akan baiwa yaran lokacin da ya girma ya kai matsayin da zai fito to yana bukatar da ya fito ya samu na abinci da zai dan mata wannan to idan baya nan kuma shi ne ya samu wani ma ya samu a ke inda za ka kyale ita. ya mana da kawo kuma haka wanda ya zanto sanadiyar mana da kawo ruwa ƴaƴansa ba kamar ƴaƴan wannan matar bane ba haramun ne gare ka to sai ya zanto ƴaƴan wannan mutum kamar yin ko kokari da shi wannan jaririn da wannan matar ta kawo da shi a kan su kenan kuma na kaga bai kamata a aikata shi ne da shi ya yi wannan idan an zahar ka ka akwai wani aure a kai ran wannan da a cikin da a gama aure to ta fi kuma ba suna da wani abu ba kun aure ba a yi shaharul asali wannan juma shi ne kawai da wani ne ba a ji a wata ɗaya ko da tsoron Allah to ga ko ɗaya a wani a kaka ta shi ne to an gama an gama komai za a tafi a kawai da kawai to waye ko da ko tun sama an gona su da wai yan uwanku wanda suka shayar da wanda kuka sha mamadai da su su ma haramun ne auren su malam yace wa yulhaqu bi zalika bi sunnati al banatu minha a sunnar annabi ya nuna banda wanda kuka shama ma ɗaya da ita wannan hannasin qur'ani ya nuna ba za ka aure ta ba to a hadisi kuma an samu karin bayani yarta da za ta haifa ta zama to ai kamar yarka ce ko kanwarka to ƙaryar ka ko ai halatta ta aure ba to ya zo a cikin sunna yarta ma ba وهن من أربعة كن موطوءته والأمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت منها لحديث يهرم من الرضاء ما يهرم من النسب وأن حديث رواه البخاري ومسلم to wannan sune wanda aka haramta ta fuskar shayarwa ko waɗanda aka haramta ta fuskar sarakuntaka Allah ce wa umma ummahatu nisaikum an haramta muku iyayen matan ku. idan ka auri mace to mahaifiyarta ta zanto wato ainihin haramun a gari haka ne ko wa raba'ibukum allati fi hujurikum da kuma agololin ku mata allati fi hujurikum waɗanda ke cikin gidajenku turabbunahunna kuna renan su malati sifatu muwafaqatin lil ghalibi wannan sifa ce da aka ambata saboda shine mafi rinjayen abin da ke faruwa kaga mutum na auren mace kyarta da take ta haife ta a kuma suna tare gida daya amma fala ma fahimu laha ba wai ana nufin idan ba kwa tare da yar a gida daya ba ya halatta ka je ka aure kar ka ce an ce Allah ti tuhu kuma wanda kuke gida daya amma da baka gida daya ya halatta ba haka ake nufi ba an faɗa mafi rinjayen abin da ke faruwa ma'ana bai halatta ba mutum ya auri mahaifiyar matarsa an gane ko kamar yadda bai halatta ba ka auri yar matarka matarka tana da ya da ta haifa da wani mijin daban bai halatta ka aure ka ba to amma min nisa'ikum allati dakhaltum bihinna su waɗannan agolan da aka ce ba za ku aure su ba sai in ya zanto min nisa'ikum ƴaƴa ne na matanku wato waɗanda suke dakaltu allati dakaltum bihinna ko riga kun tare da su ai jama'atu mun da kun kusance su fa in lam takunu dakaltum bihinna in ba ku riga kuka tare da iyayensu mata ba fala junaha alaikum to babu laifi dan kun aure ƴaƴan kai ne ka aure mutum da ka aure ta sai ya kasance kun tare an sadu da juna an yi kwanciyar aure to yarta ta zama haram a gare ka har abada ba ka da halin da zaka aure yarta ko da kun rabu da uwar kai ne ka aure mace an gane ko kafin a kai ga saduwar aure sai ya kasance rabuwa ta zo to wannan ya halatta wata rana ka je ka aure yarta dan ba ku riga kun san da uwar ba amma idan ya ce ka aura ko da ba ku taɓa saduwa bai halatta ba daga baya ta zo ka aure mahaifiyarta amma in kuwa ka aura sai in kun taɓa saduwa ne aka haramta ma yarka in ko ɗaurin aure kawai aka ba taɓa saduwa ba sai aka rabu da juna to shi ke nan wato ka iya zuwa ka aure dan haka Allah ya ce wa bakum allati fi hudurikum sai ce min nisa'ikum allati dakhaltum bihinna in sun zanto ƴaƴan matan da kun tare da su ma'ana an samu saduwa tsakanin fa in lam takunu da kalkin bihinna in ko ba ku riga kuka tare da juna ba da su ba ka riga ka sadu da su ba fala na alaikum babu ne gidan ka aure kuma daga baya in ka rabu da uwar an gane ko to wannan nassin qur'ani ya nuna dukhuli shine abin da ake kula da kowa san dukhuli kuma shine aljima to amma waɗansu malaman sukan faɗaɗa su ce banda dukhuli ko ka ke banta da mahaifiyarka a daki da kai sai ita kun yi doguwar hira to ba za ka aure ba dan yana da manzilatu dukhuli amma na ijtihadat ne gaskiya na fuka hawa wadan ce ko in kaga tsarikin ta ba za ka yi dukuli da ko da ba yi dukuli ba to ba za ka aure ba duk wannan ijtihadat ne malaman fiqh na kawo su nassin abin da qur'ani ya tabbatar ne ad-dukul wanda ad-dukul kowa ya san menene ma'anar sa to wannan kaga ta fuskar sarakun taka kenan na gaba dai wa halailu abnaikum da matayen ƴaƴanku maza ka ne ya auri mace ya saki ta ya taɓa saduwa da ita bai taɓa saduwa da ita ba duk da halaka ta aure ta alladina min aslabikum ƴaƴan naku wanda suke nutsatsan ku bi khilafi man tabannayta muhum sabanin ƴaƴan da ba ku kuka haife su ba amma kun mai da su yaya ana kiran wana wana bayan ba danka bane ka wannan dan ya aura ya saki ya halatta ka aura tunda ba danka ne ba amma danka nutsatsan ka shine in ya aura ya saki bai halatta ba ka aura ولكن بيتهم على إذن يا أن تكونوا كفروا في أحد عنكم كبني با وأن لا هلك تعلمات أما هلاك أبناء العباد amma ɗaya kuwa waɗanda suka ta fuskar wato matan ɗaya ta fuskar shayarwa an da ko fauri na tare da mutum suna wannan suna ta na kama da abin da ke nan kai da aka shayar da su da wani kun kama yanzu ba kama da mutum ba in kama da in kama da ya kama da ai ba kama da mutum ne ne ne ne ne ne ne ne da ne ne ne ne ne وأن تدرك غير المتدين ومن حرام النبي هذا فهكذا تسامي أو قوى غدابي من نسب أو ربائي ya da kanwa haram ne ka haɗa su lokaci guda a auriya da kuma lokaci guda ne amma kun ka auriya da kuma guda ne ko ka auriya da kuma guda ko ka auriya da kuma amma ka haɗa su lokaci guda da kasu lokaci da wasu ka yi a cikin guda ina wani kuma to wannan yana magana ko na arwa ko ta zunubi duk da wannan dan duka ba ya da kanwa ba dai ba dai ko ma dai ko haka in kun samu mata mabambanta juna ba da mutum da juna amma da wanki da wanki na ba ta tayar da juna ba ai jin jin da kuma kuma da alƙa da juna domin suna cikin ma'anar ne al'uffan yi wa an zama ƙoƙari na da alaƙa da ƙasa da juna ne bin da kan kan wannan ƙarfi ne ويلحق بهما بالسنة ta بينها وبين قبلتها da ta تأتي فوق ذاتها بمكان وشيء غير قولنا الجنة

yana da ɗan wasan suka ba a cikin bayi wannan a tafarri ne yana da mutunce da yana da tsakanin da wani tsakanin ka amma da ka ɗan yana da a'a an kuma yana da mutunce ya farka cikin bayi ka بين الحكمة من مثل الإسلام من مثل أو رضاء أو ملك يمين wannan da yau da kai wannan da kai da to ko bayi da yau da kai da amma kun zo da kuma da ko ko ma wannan da kun da wannan da kun da wannan da kun da إن في منكم أحد ولا ما في منكم أحد لك من يكون في لك ماء جبال لا بدما ويضع عنك العناك من تجيب الكثير إلا ما قد سلف duk wannan abu da aka ba sai dai ake da ba su yi an na ba wa nan gurin hadisi ta hawo wannan kafa ce lakin ma kada ka lafa ko wannan abin da ya gaba da kafin ka kai wannan aya wanda yake da rabin shi take illa ma kan talaka illa kun nan ne take da wa ma kan talaka take ce wa kullu akin la ta'rifuhu aquhu la amru abika illa al-kaban illa abadu ala wal kaban take wa ma kan talaka ko da wanda ya rabu da ne take ne sai ba a kama su da jiran kana da bayan gida duk wani kafa na waje ko illa ma kan talaka abin da ya rabu da ne saboda ba ga an nan kan talaka Allah ya tsare mu كان بخير الرحيم لما يقول له بخير الرحيم يقول الميران به ان الرجيم شيء من الظروف فما اخذكم بذنب فيما مضى قبل النهي لهذا الرجيم غير يريد ذنبا يكون بغير هذا كما على كما كان يكون في شيء في شيء طبعا في غير كده ان يقول ذلك ما كنت الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى وصلى وسلم Hajjar Minu, Assalamu alaikum. Yar da ta mai da yawa ita ce tambayar hukuncin mutum ya sha nuna matarsa. Wannan haramci ya tabbata ko kuwa. Matsala ce da malamai suke sabani raba'ul kabir. Babban mutum idan ya sha mama haramci ya tabbata ko bai tabbata ba. Galibin malamai sun tafi cewa irin tayarwar da suke tabbatar da haramci ita ce wadda aka yi ta a shekara na biyu na farko na rayuwar yaro a lokacin da baya da wani abinci sai nono shine ke ginuwa da amma bayan mutum ya riga ya zama garzo ya girma wannan yana da abin da ke haɓaka jikinsa ba nono ba kaɗai to sai suka ce shayarwa bayan an riga an girma to shi kenan wannan ba ta haramtarwa an gane ko wannan ra'ayi gaskiya na da ƙarfi kwarai da kuma na na kwarai kawai abin da yake kawo wani ra'ayin cikas abin da ya faru lokacin da wata ta kawo tsara wajen da kusan cewa wane yana yawan shiga gida saboda waɗansu hidima ma'ana ta faɗi wani mutum wanda ke muharramin ta ne yana yawan shiga gida yau da gobe to kuma da yana shiga gida dole ya sami ta cikin wani halin da bata sanya tufafin da za ta rike jikinta ba mata gida dole suna bukatan kakatawa ba za ta ce a cikin gida dole sai ta sanya wa kanta tufafin da za ta irin na fita ba ya za a yi sai annabi ce ki shayar da shi shi ne ya zama haram gare shi aka shayar da wannan mutum shi kenan zan to cewa ya ci gaba da shiga kamar matsayin ɗanta to da dama daga cikin malamai suna cewa wannan qadiyatu ainin ce la umuma laha ruhusa ce wannan matar ta samu tsakaninta da wannan mutum wannan ba za a ɗauki hukuncin ya zanto ya game da dukkan kowa da kowa ba akwai mutanen da annabi ya rinka ba su hukunce hukuncen da suka shafe su kaɗai ba su game kowa ba kamar mutumin da annabi ya ce shaidar ka daidai take da ta mutum biyu kaga shi kaɗai ya samu wannan banda shi a duniya ba wanda aka ce shi da daidai take ta mutum biyu kamar mutumin da Annabi sallallahu ya faɗi layyansa da fallanta sabanin ta sauran to duk waɗannan sai su zanto qadaya ainiya allati la umuma laha qadaya ce ta ayin la umuma laha da dama daga cikin malamai sun faɗi wannan ni ma na fara suwa da wannan suka ce domin yanzu idan ka ce a shayar dan haramci ya tabbata kamar yadda za a yi wancan yu kafin a shayar din sai an samu waɗansu kuma matsaloli <laughs> ina fatan kun fahimta to sai an yi waɗansu haram din da yawa kafin aje da tayarwar ku illa dai iyaka irin waɗanda suke da waɗansu wasanni tsakaninsu da iyalinsu har ya kai mutum ya kai ga shan akwai wasa da za yi daban wanda ba sai ka kai wannan ba kar a ce maka ba haram bane ka ci gaba da yi sai ka duba wannan ɗabi'ar wannan tarbiyyar ta wannan mu'amalan da kake gudanarwa ka da matarka kin annabi ya koyar da wannan ɗabi'ar ko kuma an aro ta ne daga wajen waɗansu ma wanda ba musulmi ba da hakika tafarki ne na holewa da aka aro shi a wurin waɗansu wanda ba musulmi ba to musulunci yana da tanade tanaden shi na kwantar da hankalinka tsakaninka da iyalinka da shakatawar ku wanda ba wannan ba sai ka canja a tasabbiluna alladhi huwa adna bil ladhi huwa khair ai bai kamata baka kyale abin da yake mafi alheri wanda musulunci yazo da shi ka je ka aro wani daban wannan yake so yake a fassara masa wannan ayar abinda ayar take cewa wallazina la ta az-zura wa idza marru bil lagwi marru kirama wato Allah madaukaki yana siffanta bayi na gari wallazin la yashhaduna zura su ne waɗanda ba sa halartan azzura inda ake ƙarya duk inda aka zauna ana ƙarya ƙaryan nan ta shafi addini ne ana ta karanto hadisai ba'ifai ko mawdu'ai ana jingina wa annabi kuma sun san haka ne kuma ba za su iya hana wato ba sa halarta wajen ko ƙarya ce da ta shafi rayuwa labarai rikitattu waɗanda ba su da wani amfani na hauragiya to su la yashhaduna ba sa halarta kaga nan ashhud bi ma'ana al-hudur kenan kamar yadda Allah ke fa man shahida minkum shahra falyasum domin akwai lafazin shahida yana zuwa bi ma'ana al-iqrar qalu nashhadu innaka la rasulullah ay nuqirru min qararati nafsina innaka la rasulullah فقال الله تعالى رد عليهم والله يشهد انك رسوله والله يعلم ان المشركين مكاذبون فانا الشهور ما انا حضور اي لا يشهدون الزور وانا باتها لك الا في قريه واذا مروا باللغو in sun zo inda ake yasasken zance marru kirama sai su shuɗe wajen kiraman suna masu girmama kansu ma'ana suna kame harkan su ba sa tsoma baki a cikin wannan to wannan shine wa idza ra'aita allazina yaquduna fi ayatina fa'arid anhum hatta yaqudu fi hadithin sayyid kamar kuma yadda Allah bikin sai ya ta a wata ayar a farkon wala kad wasalna lahum alqawla la'allahum yatadhakkarun allazina atinahum dhikran min ذلك عليهم قالوا آمنا به إنه من ربنا إنا كنا من قبله مؤمنين أولئك يؤتون أجرهم مرتين وصبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة وذلك ما هم يشركون وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه آية بنت وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين إذا سمعوا اللغو أنتم جاءنا يا سيسير مغانا مغانا تباتا مغانا تزاجي لجي أعرضوا عنه سيس كودك يباتا زماء وجه تنسينا لما أن روى إذا مروا باللغو مروا كراما shine wannan aya take nufi wallahu a'lam wanda yace meye ma'anar fadin Allah ta'ala wa fa'alta fa'alta kallati fa'alta wa anta min al-kafirin fir'aun ne yake gorantawa annabi Musa alaihi salam yace kin ba mare ne ka ba nan kana yaro dan karami alam rabbika fina walidan wa labista fina min umrika sinin kuma ka zauna a nan gurin a wani bangare na rayuwarka waɗansu shekaru na bangaren rayuwarka ka zauna a karkashin gudanarwa ta da renona wa fa'alta fa'alata kallati fa'alta har ka aikata danyen aikin da ka aikata wa anta min al-kafirin kai kana cikin wanda suka fandare suka yi tawaye suka keda da mulkin mu yake fadawa annabi Musa alaihi salam to aikin da yake tomar sa ya uh, aikata shine da ya dake wani mutum din nan ya mutu wa dakhala al-madinata ala hini ghaflatin min ahliha فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيئته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيئته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان انه عدو مضل مبين to ne yake tuhumar ta aida ka yi kisan kai ka yi ɗanyen aiki ka gudu yanzu kuma sai ka zo ka ce ka zama manzo kai da kai ɗanyen aiki kai ta waye ka gudu ka bar kasa har kawai da ka dawo sai ka dawo da kambiyan annabta bayan fa'alta fa'alta kallafi fa'alta wa anta min kafirin annahu sai sai ne qala ha idan wa ana min ad-dallin ai na aikata wannan aikin idan a wannan lokaci wa ana min ad-dallin ni ina cikin wanda ba su da siriya ba a riga an saukar min da wahayi ba lafazin abdalalu lafazin abdalal a cikin alkur'ani mai girma yana zuwa da ma'anoni guda uku a kowane wuri ma'anarsa ba ta ɗauke da su dan uwansa kaga anan annabin Allah ya ce wa ana min ad-dallin zaka ce ya kasance cikin batattu kuma Allah ya ce da annabi sallallahu alaihi wasallam wa wajaraka dallan fahada zaka ce ya kasance batacce ma'ana ya same shi ba yadda shari'a ya same shi ba a saukar masa da wahayi ba fa hada sai Allah ya kire da kai ta hanyar baka shari'a ya same ka baka da ilimi sai ilmantar da kai ya same ka baka da littafi sai ya sanar da kai wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wala tafutuhu bi yamini kafin a saukar da maka da wahayi ba wani littafi da ka taba karantawa ba abin da ka taba rubutawa haka Allah ya ce wa annabi to tunda baya iya karanta komai baya iya rubuta komai kafin wahayi ya zanto kenan wajar ka dallan ai ghaira alimin ya same ka baka da ilimi shine dallan anan gurin idan abdalalu yana nufin adamul ma'rifati rashin sani to shine yace fa'altuha idan wa ana min ad-dallin haka can gurin jikokin yaqub me suka ce da shi qalu tallahi innaka lafi dalalikal qadim suna nufin bata irin na kafirai suna nufin rashin fahimta na tsufa na rikicewa shi yasa baka gane abin nan in banda tunani irin su hasiya zaka ce Yusuf yanzu yana rayu haka su yusuf wasa haka can gurin da suka ce menene la Yusuf wa kuhu habbu ila abina minna wa nahnu usbatun sai suka ce inna abana fi dalal kaga da dalal a nan gurin daidai yake da wani dalil ko da ka fahada kama akwai inda ad-dalal yake zuwa da ma'anar ƙasa wato shine kaman kafirci an gane ko da Allah madaukakin sarki ke cewa wa man yakadatu min rahmat rabbih illa dhallun ba wanda yake daidai kauna daga rahmar ubangijinsa sai mai adalluna waɗanda suke matattu ina fata an fahimta da kuma can inda masu izgili cikin kafirai suke nuna mummune suke masa da wai zara ahum qalu inna haula'i ladallun kaga suna tuhumar cewa ku ne ina fata an fahimta to wannan abdalal kenan da wannan ma'ana kuma abdalal yana zuwa da ma'anar abu ya bace ka neme shi ka rasa inda yake kamar yadda Allah ke cewa waɗanda duk za su mutu wala kad jitumuna furada kama khalaqnakum awwala marra wa taraktum ma khawwalnakum wara'a zuhurikum wa ma nara ma'akum shufa'akum alladhina za'antum annahum fiikum turqa laqad taqaffa bainakum sai sai ne wa dhalla ankum ma kuntum taz'umun dhalla bi ma'ana ghaba khafiya zahaba ankum ma kuntum taftaruna ذهب وترككم غير موجود Aliyan. shine ad-dalal anan gurin bi ma'ana al-ghiyab wa zahab ina fata an fahimta to wannan dalal din in baka san mawarid kansa cikin Qur'ani sai ka dauki nan kai kan ka dauki nan kai kan gurin to yin ga daidaikun kalmomi na larabci za ka ga wani lokacin Qur'ani na ba su batsayin ma'ana wanda babu su a larabci wani lokacin ya ƙara akan wanda larabawa suka sani ya ƙara wata ma'anar sabuwa islahiyya shar'iyya Qur'ani ya zo da ita to bai kamata mutum ya fassara su a duk inda suke ba su irin samfuri iri ɗaya ba ko ma'ana iri ɗaya Allah fahimtar da mu wannan mai tambayar zan baka hakuri ko yana tambayar wa ma unzila alal malaikain wa bil harut wa marut yanzu na ayar in muka shiga tafsirin ta sai mu dauki lokacin da ya kuna wanda muka yi yanzu gaba daya wannan yake tambaya cewa idan ya ga matar da yake bukata da aure to shin me ya kamata yi a musulunci idan kaga matar da kake bukata da aure abin da ya kamata kai a musulunci sai ka nemi mahaifinta ko wakilinta wanda shi ne alwalinta kai masa magana cewa kana bukatar wanke da aure kana son ya baka izinin neman ta to sai ya baka izinin cewa ya ya baka dama ka iya magana da idan ku samu fahimtar juna tsakanin ka da ita to a wannan lokacin sai ku zauna ku tattauna kai da ita tare da wani muharrami muharramin ba naka ba muharramin ta ko da daga nesa ne ba idan abin da kuke faɗa dai haka kasance wani abu dai ba zai gudana ga wanda bai dace ba yana daga wannan wurin ana ganin to ku tattauna kai da ita ya halatta ku yanzu ya halatta ta kallace ta wajen kallata dangane da matar da za a aura wadansu malaman sun zama ba suka ce ba inda za a kallata sai fuska da tafin hannu kan gurin da suka ce ayat da muka karanta cikin suratul nur wala bidun zinatahunna illa li bu'ulatihinna wa suka ce kai yanzu ba ba albani ko kaga zama miji ba kuma dan me za a bayyana ma wani abu dole sai dai fuska sai ne sai tafin nan ne kawai suka ce za a halatta mutum waɗansu kuma suka zurfafa da yawa waɗansu malaman haka za a gani a rubuta a cikin littafin sa idan sai ibn hazm magana ta ba ta da yi a wannan babu to sai ibn hazm abinda suka ce duk abinda ba sau'ata ne ba ya halatta ta sallah ma'ana ya halatta ta kalli komai in banda tsakanin cibiya da ta gwiwa to nan sun zurfafa da yawa to saboda ka ra'ayin Imam Ahmad bin Hanbal shi ne karfi a wannan mas'ala kamar yadda Albani ya rinjaye da cikin littafin Sulsulatul Ahadith yake duk abin da yake al'adance yana bayyana da mutum. a tsakaninta da yan uwanta mata ko iyayenta ko yayyanta ba tare da ta ji kunya ba dan ya bayyana to ya halatta ne neman aure ya kai wannan saboda ya halatta mutum ya ga abin da zai ja hankalinsa yanzu cewa in auri wani idan aka zai gaba daya to kila ba zai ga abin da zai ga hankalin sa ba daga baya zai ga wani aji kuma aure yake zama to ne hikiman shari'a din suka ce ga karin bayani lokacin da Umar dan Khattab ke nan nan Ummu kulsum yar gidan Ali bin Abi Talib yana da amin kuma Ummu ya tura ta Ali bin Abi Talib ya tura ta ce kije wajen ajrul Mu'minin ne neman ki da aure ta zo da dogon riga sai Umar ce dan da gama da kaurin ta ta ya daga kaurin ta haka daidai kaurin ta ya bayyana Umar dan Khattab ya ga kaurin ta ce wallahi ba dan Amirul Mu'minin bane sai na gaura mata ruwa ruwaya tabbatacciya amma Umar din Khattab a sahihi sai ya halatta suka ce saboda me akwai sahabin da ya na cewa na manta ko Abdurrahman bin Auf ne ko wai yake cewa na kasance ina neman wata mace daga cikin mata na mutanen Madina ina nadewa a inda ba ta gani na dan in tsare mata sallo in ga abin da zai ga hankali na har yan aure ka wannan shine hujjojin Imam Ahmad cewa to da kaida kuwa in mace tana wurin da san ba a ganin za ta take da yawa saboda haka kayan gashin sai zai iya fita kila korinta zai iya fita kila zai hannu zai iya fita sai suka ce duk wannan ma'aurati ya halatta ya sallata dan saboda aure to amma a keɓanta kuma tare da wannan bude-bude a haka to kuma bai da daga shi sai ita kadai kuma ya kasance an yi wannan a'a to nan gudan ana jin tsoron wata barna ta faru ina fata an fahimta ana ta taimaka ado ta fito zai ganta dai yayi ta aure aure a tattauna daya biyu uku hudu ba a yi iyakance ba dangane da adadin zantun da mutum zai tsakanin su da wanda yake gurgurdan yadda ake jin an nutsu an fahimci juna an amince da juna daga nan gudun abin da za a yi sai a sanya wa mutum sadaki mutum to sadaki din nan baya da kaɗan baya da yawa komin min din ya halatta komin yawan sa ya halatta wannan shine ra'ayi sabi ra'ayin imam ahmad bin hanbali da ra'ayin imam shafi'i kenan kan mas'ala la hadda li aqalli sadaq wala li aktsari jumhur sun yi a malik da abu ba sun yi da lahadu da sarki amma a kalli kuma sun ce a aya sun yi saboda ka zance inganci ba abin da a iya sa dubu uku dubu hudu dubu biyar dubu hamsin duk a iya sa gwargwadon yadda mutum ke da hali din ci gwargwadon kuma irin yadda ita matar take illa iyaka kar a tsaurara da yawa dan saboda kan tsaurarawa din ta rike kofar hanyoyin yin aure sai a sanya sadakin gwargwadon wanda mutum bai gajiya da yawa ba a gajiyar da miji da yawa bai da amma shi in ya kara an ce to yanzu ka je ka su daki dubu biyar yake yana da hali sai ya kara dubu goma ya halaka wala ganaha alaikum fi ma sun bihi min ba'd al farida ayat zamu karanta gaba za ta zo wannan babu laifi ka kara wani abu akan farilla ko kuma an ce wasu daki dubu goma yake to ya yarda zai wasu daki dubu goma sai kuma ya je ya sayo kaya da kansa wanda ba tambayar shi aka ba ba ka'ida aka sa masa ba ta aka yi shar'i ba ya je yo kaya kwati ɗaya ko kwati goma ya je kawo ya halaka an fahimta wannan da kyau to saboda haka abinda duk ba a sa shi ba ne niyya da kansa yi babu laifi tsakanin su da matar to da an yi wannan kike ka daura aure ta riga ta zama ta wannan duk ne matakan da ya kamata tun farko kuma ka kula da addinin mace kafin kowane nan al'amari tarbiyyanta da kulawa da addini kuma ka kula da mahaifa saboda mahaifa tana da muhimmanci kar ka aure mace kawai don ita kadai ka aure ta don saboda gida iyayenta sun zanto na gari ne ta yadda in ka kaddara akwai haduwa tsakaninka da mace to kuma ka kaddara akwai matsala za ta yi to waye zai alƙalanci a gida idan kun zo za a tura ku ne wajen hajiya ko kuma alhaji zai tsaya da kansa ne kaga duk wanda kuka zo kuna rigima da kai da yanzu to ba zai ka zama wancan kuma ka saba ya zama shirme ke ina kiwama din da Allah sai arzal qawwamuna ala misal ma faddala Allah ba'dahum ala ba'd to ya kasance ka san uba ne wanda yake da cewa a cikin gidansa yana da cewa akan ƴaƴansa yana iya sarrafa ƴaƴansa in ma ta hanyar karfi in ma ta hanyar siyasa don sarrafa ɗa ba dole bane shi da kirki akwai wanda yake tasiri akan ƴaƴansa bayan bai taɓa dukan kowa da bulala saboda Allah ya bashi basira da hikimar da yake gudanar da su akwai wanda kuma so da duka to mutum da ya kasance yana da kawama a gidansa kafin ya irin wannan gidan ya kamata ka wada dan idan kun rabu a zo a sasin ku akwai iyayen kuma da suke zaluntar ƴaƴansu ba su sani ba wanda miji zai je ilai kuma mutuncin mace dan saboda an san uban mai faɗa ne da ta zo gida ce aiki ba aiki ba a yin yaji a zo gidansa a kwana ka tambaye ta dalili aka ce mata ile ita ma tana da gaskiya kamar yadda ba a yadda ka ɗaure mata gindi ba ta kuma ba a yadda ka ɗaure wa miji gindi kuma ya ha'ince ta ba da akwai mazan da suke ribatar irin wannan ah, a ma jama'a za a koro ta yana gida ya tsira kafa ɗaya kan da yana shan sigari ba abin da masa gaji wa'ayin ta ta gidan ma za a koro ne za a dawo masa da ita to kaga kai uba bai kamata kai irin wannan tarbiyya kullum adalci ijilu huwa akrabu littaqwa ka sai kana son ta kar san ta yasa ka daure mata gindi ta kuma cin miji ka sai kana son zaman gidan miji kar tsabagen san ta zauna a gidan miji yasa kuma kai ku daure miji gindi ya ka ce kace na zalunci ka bincika sosai da kyau in ba shi da gaskiya ka kirawo shi ka faɗa masa wani yanzu ka zama kamar saboda haka ya kamata wancan a rike kana nan abu kaza da abu kaza da abu kaza in za ka mata faɗa kuma yana daga cikin siyasa karka yi a gabanta dan kar ta samu dama idan aka yi a gabanta sai gida sai ta yi yanga tun da ta ji ba ya daure mata gindi da kai sai shi bai sa yanzu wani na bi duk abin da ya faru amma dai a fahimta ta ba fa ita na faɗa ba ba ka da gaskiya a bangare kaza ko bangare kaza tana da gaskiya ba ka da gaskiya a bangare da yanzu ka gyara na bangaren ta abin da ya shafi na bangaren ta ne kuma zan je in gyara ka je zan zo da ita ko kuma idan an jima ka zo ka ta ka yi masa faɗa ba ta sani ba ita ma ka yi mata faɗa bai sani ba to kowanne kare ganin ki kade kaiwa to dole ne cikin siyasar da zaka zaunar da irka a gidan aure dan zaman ta a gidan aure shine riban ta to duk waɗannan al'amura ayyuka ne waɗanda suke da wahala kuma waɗansu ba sa iya yin su dama daga cikin mutane kuma da cikin abin da dai ya kamata a gare eh, wannan bawan Allah da karshe yake na roƙon yan uwa da addu'a akan wata matsalolinsa kuma muna fatan Allah ya yi masa kuma duk yan uwa musulmi da suke cikin matsaloli muna fatan Allah kike mu gaba ɗaya sai sai mu dakata haka saboda lokaci ya ga wasu lamarin